أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yau za في نظوم الشعب na مجلس sha الشعب majalis باب الصبر حديثي لا أربعين دهور حتى وعن أنس رضي الله عنه قال كان ابن لأبي طلحة رضي الله عنه يشتكي وانا حديث an shi ne daga anas dan malik allah ya kare yace kana bunul li abi talha akwai wani da na abu talhata yashtaki da ba shi da lafiya kalmar ya yashtaki asalinta in abu ya dame ka ka gaya wani shi da ke sa da shi shikaya shaka ya yashtaki to amma nan gurin yashtaki ana nufin ba shi da lafiya tunda yaro ne wa zai je gaya har ya kai wani kara shi abu talha shi ne ke auren babar anas ɗan malik wato anas ibn malik babansa allah ya masa rasuwa sai abu talha wanda ake cewa da shi zaidu bin sahal al-ansari sai iga babar anas yana son sai ta ce sharafin aurensu ya musulunta in yi musulunta babu komai ba ta bukatar komai da auren da fadakin da komai shine shine sai musulunta da yi musulunta ta kare a gidansa sannan ta taho da ɗan shine ana yana tare da ita duk da dai gina yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hidima amma dai yana wannan gidan to sun haiku wato sun haiku wani ba da ita babar ana cewa da ita ummu sulaim ban san ba ko kun san sunan ummu sulaim wata ce ummu sulaim eh to aka ji an an kawo dan sunaye guda biyar wasu sai sunanta shahala shahalatu wasu kuma sun ce sunanta rumaisatu wasu kuma sun ce al-humaisa al-humaisa wasu ce sunan ta wasu mun sun ce al-humaisa wasu sun ce sunan ta mulaika wanda muke cewa mulaika to ita ummu sulaim dan da suka haifa da ita da abu talha wanda aka fi sani da zaidu ibn sa'al al-ansari ba shi da lafiya ta da abu talha sai mijinta baban yaron kenan kan sunansa abdullahi ya dinga kaiwa ina kowa in ya je ya dan dawo ya ya yaron ne ya ai da sauki sai kara ya je idawo yana shiga ina fita ya fita ya dan jima bai dawo kan ku bai da sabbi sai ko aka gane ba sai ya rage shi amma kan mu ne yanzu kafin ma yanzu ta buga masa waya ta tura yan aiki ta fara rusa kuka da kirawo shi ya zo da wuri ko kaki zo da wuri ta yi kuka ko ka ce kuka yaro ya ba zai dawo ba abin da ya kamata ma mutum irin wannan musibar sun ta samu ya koma ga Allah Allah ya dashi ladar za a abu talhata qala ma fa'alani da idawo sai ta yaya dan nawa yaya cikinsa ko mai ike ciki ma fa'alani me dan da ike ciki fa kun musulai sai ummu sulaim ta ce wa iya ummu sabi ita ce babar yaron huwa aktanu ma kana har yanzu jikinsa ya fi dama dama watan ya fi nutsuwa jikinsa ya kwanta yanzu a kamar da fiye da yadda ka sani yanzu ya kwanta komai ya daina motsi duk rashin lafiya da ake girba babu komai yanzu alhamdulillah kuma aka ce sai ka ja kunnen duk wanda suke tare da ita a gida ta ce kada wanda ita ne shi ba shi wani labari ni zan gaya mata kai fa qarrabat ilayhi al-asha ya fita tun kafin faduwar rana kuma an ce ya fita ina azumi mutumin da ya fita ina azumi ka buga masa waya yadda shan ruwa kake ɗansa ya mutu saboda Allah zai sha ruwa zai manta da zuba maganar shan ruwa rashin shan ruwan zai dawo da ɗan ba zai dawo da shi ba to da haka ya dawo bayan magariba fa qarrabat ilayhi al-asha sai ta kawo masa abincin dare abincin dare shi yake cewa da shi al-asha'u ma yukalu qabla al-isha abincin da ake ci kafin sallar isha bayan sallar isha shi yake cewa da shi al-asha abincin rana da sunansa al-ghada shi kuma abincin safe al-futur in kuma na shan ruwa ne ana tar shi al-ifba abincin da ake ci na asuba dan a tashi da azumi sunansa aftahur wannan shine zai nuna ga yalwar larabci yanzu bature zai ce da kai aftahur sai dai ce shirin azumi ba shi da wani suna tunda ba shi da babu shi da wannan mustahabbancin cin abinci kafin kai sau kafin a dace da azumi ko ba duka yare ne yake da irin wannan kun ga mu hausa sai a ce da kai abincin rana abincin safe abincin dare ko abincin sahur ko to amma su ba larabe in yace da kai al'ada akwai abin da ake ciki tunda an ce an ce shi al'asha in ka ci shi to ka kwanta إذا تعشيت فتمشى سيكت أن يكون تمشى إذا تغديت شكوبا سكت فتمثل كفلك شنكتا فأمسوس أتى العدد العربة تكين هنا تقصى أتكا وفتاوك أبن تنسى تتعشى يتي ثم أصاب منها aka ce sai sai masa irin sanadi irin na mata kafin su ta yi wanka ta yi kwalliya ta sa turare ta kawo abinci ta tsauna kusa da shi ta ne masa fari da yan sauran abubuwa yadda dai hankalinsa zai koma gare ta sun ma asaba ta har ya sami aka ce akwai kiba cikin wannan tun da an rufe wankan kan bari kada a yi asara biyu ka rarrashe shi ya kusance ta yadda akalla Allah zai mayar da wani tun da ka yi abu faran ba ta rasa bayan ya gama biyan bukatarsa ya ci abinci ya sadu da ita qalat sai ta ce wa rusabiya a je a rasa yaron za ka mutunta shi kamar yadda za mu gani a ɗaya ruwaya ta musulun faran ma a abokan talhata lokacin da abokan talhata gari ya waye ya wayi gari a tara sallallahu alaihi wasallam sai zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa aka akhbarahu ya bashi labari fa qala sai manzon Allah ya ce a arrastumul lailata wannan duk mafi yawancin littattafan da bukun ya ziyadu sani za ku an sa a arrastumul lailata ratun a matali shadda to amma ibn al-asir a cikin an-nihaya fi garibul hadith ya ce kuskure ne a dinga karanta shi da a arrastumul lailata sai dai a sa a arrastumul lailata bi tahfifin ra ra din a yi mata tahfifi kada a yi mata shakka ban sani ba wasu daga cikin ku nasu tahfif ne ko yawa to sun ce karanta shi da tashdid kuskure a karanta shi da a arrastumul lailata watan kalmar a arrastumul lailata tana nufin kun yi angwanci jiya da dare me yake nufi da kun yi angwanci kinaya ce ta saduwa tunda duk mutumin da ya yi angwanci aka masa amaryarsa me yake biyo bayan kawo amarya saduwa to sai annabi ya wannan kinaya in yace an yi angwanci jiya da dare me kun yace kun kwanta ko kun sadu kana na abu sai ce sai hakan ta kawo قال سيما الله اللهم بارك لهما wannan saduwar da aka yi Allah ka sanya musu albarka cikin ta sai ta ɗau ciki fa wala da gulama to ga dai an shafe wannan magana ba a kawo ta ba ta ɗau ciki wata ɗaya wata biyu sai lola in ciki Sai na nakuda ta yi aka ce kawai Allah ya karba zuwa manzon Allah an samu ciki sannan kuma ta haifi ɗa namiji wancan ɗan da irin su. in ba kuma tare na taɓa gaya mana sunan wani yaro da annabi yake masa wasa wanda yake cewa da shi abu umayya ko sunansa abdullahi amma annabi ne masa alkunya da abu umayya malamai suka ce abin da ya manzo Allah ya masa alkunya da abu umayya kamar Allah ya san kai da shi cewa ba zai jima a duniya ba sai ce da shi baban karamar rayuwa wato kamar rayuwarsa ba za ta yi kowa shine annabi yake cewa da shi ya aba umayya ma fa'alan nughayr abu umar ina tsuntsunka in yaron ya gani annabi ce ina tsuntsunka da kake shar sai ce ma ya mutu wanda yake nuna halaccin babbaɗi wa yaro wa kada ka zama kullum tsakaninka da yara sai harka ka dinga shan kuru saboda ku manya ne in yaro shigo masallaci a jiki ke a kore shi sai daina zuwa daina zuwa da kuɗi mana wa in ina ku je ka kori yaro daga masallaci in ka zai shi a gurin shiri da ba za ka yi magana ba ya raka su makabarta ko an musu ya sun zo sun tari yaran su ma sun taru me kun kuce su sako gwangwana yanki alwala sai ku fata take su sun bi kuma kabarta sun koro su me kuke so su yi to idan ku manyan kuka mutu ba su saba da zuwa gurin da ake mutuwa ba wa zai wanka mu gawa wa zai sa mata likafani wa zai haka kabari wa zai rafa wa zai mata sallah sai ake abubuwan alheri a dinga jan yara gurin su koya su kai ba a kore su wannan hadisan ƙaryar da ake cewa wai ku nisanta yaran ku daga masallaci duk ƙarya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jikokin sa zuwa suke masallaci yana sallah ta kafe wuyan kuma yana hutuba ran juma'a ya gano hakan ya sako daga kan mumbari ya tafi inda yake ya ɗauko shi ya rungume shi ya koma da shi kan mumbari ya ci gaba da hutuba da yake koya mana yana koya mana yara a jaka a jika domin su koyi abin da manya suke idan ba su koya ba za a zai koya musu fa qala li abu talha sai abu talha yace da ni wannan wa aka gaya wa ana kun ga kaninsa kenan wanda suke uwa ɗaya da shi kan da aka haifa ya zama kenan sai abu talha ita da shi ihmilhu dauki wannan yaron da aka haifa hatta ta a da bihin nabi sallallahu alaihi wasallam har sai ka kai shi gurin annabi wa ma'ahu wa ba'atha ma'ahu bi tamaratin ya ɗebi wasu ɗan dabinai ya ba wa anas ya ce ka ɗau wannan dabinan ka tafi gurin manzon Allah kai masa wannan jaririn da aka haifa da aka kai shi gurin manzon Allah fa qala sai manzon Allah ya ce amma abu shay'un kun riko wani abu ba kuɗin hudu ba bane ba ba kuɗin raɗin suna ba kun taho da wani abu tunda an kawo shi gurin manzon Allah ya sa masa albarka yi masa addu'a fara na'am sai aka ce eh, na taho da samaratun wasu yan dabinai فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم في مرزق الله إكر بدمينا فمضغها لكونش ثم أخذها من فيه فمن يكتور إذا بسكن باكنسا فجعلها في فيه السبيل ya saka ta a cikin bakin yaro sun mahallaka ko ya masa tahanik me yake nufi da tahanik wannan dabinan da aka tauna aka sa a cikin bakin yaro shi ake sa da shi tahanik wannan shine yake koyar da mu sunnar da ake bi ko ake yi wa yaro bayan an haife shi da an haifi jariri ya faɗo a yanke cibiya a yanke shi ko a goge shi a saka shi a cikin zanin goyo a samu mutumin kirki wanda bai saba da ashar ba bai saba da gulma da karya ba kamar mutum kamili sai a bashi da bino fauna. sai itofa ruwan dabinan a bakin yaron ya zama nonon uwarsa ma bai fara shiga cikinsa ba sai wannan dabinan me kimar yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamanta bishiyar dabino da mummuni bishiyar dabino kamar ta ɗaya da mummuni inda yawan wani kirki ne mummunin gaskiya in ka ci mutuncinsa sai maka alheri dabino in ka ɗauki dutse ka wurga maka sai zo maka yaya sannan kuma duk tsakiyar da kai ka faru bishiyarsa ba zai ran kwafo ba ne ko ya ganka ya yi masa tsawo haka mummuni ne da abin da aka yi masa baya sannu to inda aka kamanta mummuni da bishiyar dabino aka ce to hikimar yi wa yaro taliki da dabino kamar kana fatan Allah wannan yaron ka cika zuciyarsa da imani yadda dabino ita da albarka da alheri Allah ka sa yaron nan ki zaune albarka yanzu zai yi wahala ka ga an yi ranar da zai sa bishiyar dabino ganyen ta ya su ba a karkaɗe kuma sannan ba kankanin rashin ruwa ba ne za a ce yau ya galaba ta dabino ya ya zara da kushe dabino sun sa mana da sahara ya ce da kuma juriya da jajircewa don kai wa yaro tariki da dabino kana ta ne zama kamar dabino kuma wanda ki ce tuffar da ake son mutum ya aka ce ka zama kana da himma da juriya kamar rafi ka zama so kana da jarumtaka irin ta zaki kana da hanzari irin na damuwa. sannan kana da karanci irin na dabino haka ki san mummunin gaskiya ne watan mabu abdullahi sai manzon Allah ya sa masa suna yake sunan sunansa abdullahi kun ga mai da ɗayan kenan mutakafun alaihi wannan ya nuna mana cewar a yi wa yaro ta aliki da dabino sunna ne sannan kuma ana son sunan da aka bautar da mutum da Allah Abdullahi Abdurrahman Abdurrahim da makamantansu wa fi riwayatin lil Bukhari a wata riwayar ta Bukhari kana ibn Uyayna ibn Uyayna shine Sufyan ibn Uyayna al-Hilali tabi'i ne sun yi zamani da Imam Malik karinin Malik ne Allah ya rahaba a gare su baki daya faqala sai yake cewa ta fara rajulun min al ansar sai wani mutum daga cikin mutanen Madina wanda i halarci abin da annabi ya yi wa wannan yaron da addu'ar da yi masa sai yake cewa fara aiki tis'ata auladin sai na ga 'ya'ya na cikin wannan abdullahi da annabi ya raka wa suna yi masa addu'a kulluhum qad qara'u al-qur'ana gabaki ɗayan sahabi da qur'ani yara guda tara yani min aulad abdullahi maulud daga cikin ƴaƴan wannan abdullahi al-maulud shi wannan mutumin rajulun min al-ansar sunan wane ne shi sunansa abayatu ibnu rifa'a kun ga nan an yi ibhama mutum ba a sunansa ba wa fi riwayatin li muslim ma tabnu li abi talhata min ummi sulaym wani yaro na abu na abu talha wanda um musulaim ta haifa masa yaro fa qalat li ahliha sai ta gaya wa abokan zamanta a gida ta ce da su la tuhaddisu aba talha ta kada ku gaya wa abu talha abin da ya faru ga ɗansa hatta akuna ana ku na zama ni ce wacce zan gaya masa ba ku ba fa da'a yaje gidawo fa qarrabat ilayhi sha'an ta kawo masa abinci na dare فأكل يجي وشرب يشاء ثم تصنعت له أحسن ما كانت تصنع قبل ذلك ta dinga masa abubuwa na jan hankali fiye da yadda ta saba yi masa a da ko wa sai ya karkata ya afka da ita shabi'a da ta fahimci cewa ya koshi wa asaba min haya ko kuma biya bukatar sa da ita qalat shi ya aba talha to abu talha أرأيت لو أن قوما أعاروا آليتهم أهل بيتك me kake gani idan da bashi wasu mutane sun ba wa wasu mutan gida aran kaya na bukatun yau da kullum fa kana ko ayyukan wanda suka ba da aran kayan nan sai suka ce to tun da an gama da kaya ko kuma a dawo mana da kayan muna da bukata alahum an yamnahu suna da damar da za su ce ba za mu bayar ba قال لا ta أنا في دولة دامة فقالت سيدتي فاحتسب ابنك Allah ya ba الله يباك لا دعك الله domin ya rasu kada ki ce farka biba nan da nan sai ya fusata ya yi fushi sun makara ki ce har hatta fi za ta sai da ke ƙyare ni sai da janaba ta kama da shine ka ɓata jikinka da wani abu mai kazanta wannan ina kina ta cewa sai da jaraba ta kama ni sun ba akbarci ni bibbi sannan ki bani labarin kana ban kalaka sai ka shiga sauri hatta a ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da zo gurin manzon Allah fa gobe bima kana ya ba shi labarin abin da ya faru wannan ina nuna mana duk lokacin da wani abu ya same ka to kai sauri kai gudu kai gaggawa ka tafi gurin mutumin da kake jin zai iya ba shawara wasu ba ta baka amfani a addinin ka kun ga sahabbai da wani abu ya same su gurin manzo Allah suke zuwa Sai yanzu gurin suwa za a je amma maza da annaba yau ba gurin bokaye ba ba gurin yan duba ba mutanen kirki wanda ake musu kyakkyawan zato gurin su za a je a kai musu kuka za ya faru menene hukuncin Allah ko ko menene shawara فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال الله صلى الله عليه وسلم بارك الله في ليلتكما Allah ya sanya muku albarka a wannan daren abinda kuka yi a wannan dare Allah ya sa muku albarka qala yace fa hamalat sai ku ta dauki ciki qala wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi safarin to ciki ya tsufa ko muka yi tafiya manzon Allah ina cikin halin tafiya wa hiya ma'ahu tana tare da shi wata annabi ya yi tafiya ni ma na bi manzon Allah sai na dauki ta muka tafi وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى safarin. من سفر manzon Allah ya kasance idan ya dawo daga tafiya ya zo Madina la yatrukuha surukan baya zuwa wa iyalinsa ko ya akko Madina cikin dare kada launa min al-madinati muka kusanci Madina wancan da yake waliya ma'ahu malamai suka ce za mu ɗauki hukuncin mustahabbancin in za ka yi tafiya ka tafi da matarka kuma in za ka yi tafiya da matarka in ɗaya ce shi kenan kawai sai ka ɗauke shi ka kan ka su biyu ne ko su uku sai an yi ƙuri'a idan tsohuwar ta ɗauka da ita za ta in ta ke ta ɗauka da ita za ta in amarya sai ta ɗauka da ita za ta sai ka rubuta a tafi ko a zauna takarda biyu za a rubuta ɗaya a rubuta tafiya ɗaya kuma a rubuta gida in ta ɗauko tafiya sai a tafi da ita shine wani ya sai yake cewa shi ma kansa biyu ne kuma ya fi ya tafi da amarya sai ce to in ya tashi zai yi ƙuri'an nan wata alama suke yi wa takardar sai gaya a bariya sai ce in kin zo in ya zo sai yi wa'azi ya bayani ce to kin ga ke ce babba amarya ita za ta fara ɗauka domin ita ce karama sai ta ɗauka ita kuma uwar gida ita ma ta ɗauka sai a bar ragowar sai ce kowa kada ya buɗe kowa ya yi bismillah a ya yi zalunci to ƙuri'a ake yi duk wanda ta ɗauko da ita za a sau da haka ana son mutum zai yi tafiya musamman ma a lokacin nan da ake cikin musibu iri iri za ka iya zuwa ka je ka sauka a wani guri a turo maka wasu shekarun mata in ba kai sa'a ba su cutar da kai ka fada cikin wani hali wanda bai kamata ka fada cikin sa ba kuma sannan sunna ne in ka yi tafiya kar zo gida ba su sani ba shi sa annabi in ya zo madina in dai dare ne sai a yada zango a bayan gari a kwana kun ga za a tura ɗan aiki sai a ce bakin da suka yi tafiya sun dawo mata sai su kinsa saboda akwai matan da in mazajen su baya ba sa ba sa fata to bai kamata ka zo ka tarar da ka ba a yanayin da za ka tare ka. daga zuwanka ne kun ka shiga da farin ciki ka gabatin ciki kada na min almadinati suka kusanci madina fa raba al maqam sai na kuda ta kama ta fa hatta basa alaiha abu talha saboda haka ba yadda zai yi mijin da ake tafiya ba sai ya zauna shi ma gurin ta wanka da rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya cigaba tafiya shi da sabon qala sai Abu Talha ya ce ya kula Abu Talha ana yake cewa ya kula Abu Talha sai Abu Talha yake cewa innaka la ta'lamu addu'a take kenan ya ubangiji hakika ta sani innaka la ta'lamu ya rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama idza kharaja ni ina sha'awar duk lokacin da manzon Allah zai yi wata tafiya ya fita da fita tare da shi wa adkhula ma'ahu idza dakhala in ya shigo madina ni ma ka shiga tare da shi wa qad ihtadastu bima tara gashi kuma abin da ka sani ya Allah ya tsare matata ta kama na kuda manzon Allah ya kama hanya ya tafi an ban ma'ana تقول أم سليم شيء أم سليم تجينا وانا الدعاء تتتي يا أبا الأتى ما أجد الذي كنت أجد duk abin da mata suke ji na nakuda wannan magana ta ke Allah ya ɗauke mu in ta mutafi kun ga ya mai nakuda ka ce za ka ɗora ta akan rakuni zai yi matarka tana nakuda ka ɗora ta akan rakuni zai hau zaman mota ba da ya ake yi. sai da sai kace sai Allah ya dauke mata duk wannan ciwon da nakuda kawai shi ke da sai suka kama da wa daraba hal maqabu ina qadima suna isowa madina sai nakuda ta ta bige ta fa waladat ulama sai ta yi yaro fa qalat li ummi baba ta ji ana ce tace da ni ya anas kai anas la yurdihu ahadun kada wani ya shayar da shi hatta ta zabu bi ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam har sai ka je da shi gurin manzon Allah na tattabi shine al-gudu da nan gurin la yurdihu ahadun kenan ba kowace za ta shayar da shi wanda ya nuna yadda al'adar laraba idan mace ta haifa ka ba ita take shayar da shi ba wata ake nemo ta shayar da shi to kada ma a nemi wata ko wata ta kawo kanta ce za ta shayar da shi a fara ba ta shi ta ba shi nono ka a haka har sai ka yi ko ka kai manzon Allah shi falamma asbaha lokacin da gari ya waye istamaltuhu sai na dauke shi fam talabtu bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da tafi da shi gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na kai shi masa wannan taliki din ya masa kuma addu'a ta fatan alheri da sanya albarka to kun wannan yana nuna mana halaccin a yi wa yaro suna a kan da aka yi shi ba ba ne sai an kwana bakwai akwai bambanci tsakanin suna da aƙiƙa. wanda sunan su a tasmiya wancan kuma sunanta al'aƙiƙa. akwai bambanci tsakanin raka suna da yanka rago yanka rago ba a yi su ranar bakwai haka sunna ta zo da shi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa in an aifan maka yaro ka sanya masa suna mai kyau ranar bakwai ka aske kansa sannan ka yanka maka rana sannan kuma wasu ruwayoyi sun nuna gashin da aka haske a dunkule shi a gwada shi da nauyin kuɗi a sadaukar da kuɗi da mutanen jahiliya an ana gyara hukumar kwalkwal ya shafe kansa da jini suka ce hikimar da ta suke shafe kansa da jini, yaro da jini fatan Allah ya sa ya zama kafa mai zubar da jini tunda su nagarta a gurin suka zama su mai yawan zubar da jini to musulunci sai zo da aka san wannan ba a shafa yaro wani abu na jini inda hari ma inda turare wanda suke ba shi da zafi ko ta turare na da zafi in an aske fata aka fata turare kai zafi to inda wani abu komai ne wanda yake eh, mara zafi kamar zaitun tunda mai ne mai albarka mai kuma tasiri ko da ba su kemikal a ciki in aka yi aske yaro kan sai a shafa masa wannan zaitun sau da za a haifa maka yaro yanzu ka sa suna in kana so za ka iya jinkirta sa masa suna sai gobe ko jibi ko gata ko sai ranar kwakwa amma dai annabi an haifa masa yaro da daddare da garin Allah shi waye aka idan da sallar ba in juyo Ya ce jiya da daddare an haifa masu da na sa masa sunan babana Ibrahim kakansa kenan yake nufi domin uba da kaka da ana ba su hukunci wannan shine abin da ake son a nuna mana a nan mai da al'amari zuwa ga Allah da kuma neman Allah ya musanya maka abin da ka rasa da fiye da abin da ka rasa وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب متفق عليه والسرعة بضم الصاد وفتح الراء وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكر الله صلى الله عليه وسلم يأتي ليس الشديد بالسرعة كالكربة بين والذي كاد متعجبا السرعة يا ديدا الضفكة wato yawan dariya akwai bambanci tsakaninsa da busuka wato mutumin da aka mai da shi abin dariya shi na kisa da shi busuka ko a da shi utsuka to a nan gurin a an same shi ne daga musara'a ko kawa irin ta gargajiya ita kisa ita musara'a da kuma kokawa ba irin ta zamani da ana kiransa musara'a ka yi kokarin ka da ni ne kokarin na kada kai to wanda in an yi kofa duk wanda yi kofa da shi sai ya kada mutane ba shi ne ka karba ba wannan karfi ne hissi karfi ne na fili na zahiri wanda bayan shi za a samu wanda ya fi shi karfi shi ma wanda ya fi wannan karfin za a samu wanda ya fi shi karfi to amma karfin da ake izina da shi a shari'a ake ba da lada a kansa ne inna mashadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab karfa shine wanda yake iya mallakar kansa yayin fushi kun san fushi daga nazaratu shaitan shaitan ne yake sawa mutum fushi duk lokacin da ranka ya ɓaci akwai su jijiyoyi a nan ana cewa da su wadat kowane jani jam'in su ana cewa da su audan wanda su ne in aka yanke a cikin dabba dabba take mutuwa nan take suna da hausa muke cewa da su majinatai to da lokacin da mutum ya yi fushi waɗannan jijiyoyin da suke kumbura idan sun kumbura sai su shigar da jini su tara shi a cikin zuciyar musu sai idan sai jajawo sai fita daga cikin hayyacin shi za ka san wani ya yi fushi ya kafa wani wuka ya yi fushi ya kafa wani daga kai ya yi fushi ya harbi wani da bindiga ya yi fushi ya yi kaza to duk abin da yake faruwa ke shi sa suke da kare fushi in kana sai ka zauna in kana zaune ka farka inda ruwa ba yi alwala sannan kuma ka ce a uzu billahi da shekara da sai ba gurin daman da ya zo wani abu zai faru sai mato kusa da kai sai dinga zungura da kayi abin da ba a so sai ba gurin bukatar ta tafiya ba abin da ka a uzu billahi da shekara da sai ya ne kakakakak ba a ta'a yau shi ne aka ce karkarfa shi ne wanda in ya fi shi zai dauri والسرعة في ذنب الثاد وفتح الرأي أتي السرعة وأصله عند العرب من يسرع الناس كثيرا أود الله ربا أن تي السرعة أنا لكم متمند الله يباشي إيه فوقاو دير فوقاو في نزل نزي قادر وأن سليمان بن السرد رضي الله عنه قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستقبان وأحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أودانها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب منه ما يجب قالوا له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعن سليمان بن الصرخ an wato da hadisin daga Sulaiman ibn Surat al-Qudai Sulaiman ibn Surat a jahiliya sunansa ya sa da ya shiga musulunci sai manzon Allah ya canja masa suna ya sa masa saboda me ya yasa take niki abu saboda haka duk mutumin da kace da shi abu ka sa masa suna abu kana fatan kada alheri yayi tsiya tunda ai fatan alheri ana yin sa da damar ko ba haka bane ko da sai annabi ya canza masa suna yace da su yace ba sunanka ya tsara sunanka Sulaiman annabi ya rada masa wannan sunan to shi wannan Sulaiman ibn Surat sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko mutum ne mai yawan ibada amma wani abu ya faru a lokacin wanda har ya kafa wata kungiya ta wasu mutane da aka kira wasu da hawabuna bayan manzon Allah ya fice sai da na abubakar sai da na usman sai da na aliyu lokacin da aka kashe aliyu shi daga baya bayan fitowa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi daga madina ya koma kuma a lokacin khilafa na sai da da shi aka yi yakin sittin da shi dai aka yi sauran abubuwa to a kofa akwai mutanen da suka aiko wa da Hussein wasiƙa suka ce ya dawo kufa za su yi masa mubaya'a a matsayin khalifa na musulmi tun da an kashe babansu kuma abdullahi bin zubair a lokacin shi kuma maka da madina su tana hannunsa lokacin da ya wannan su sun suka faru tsakanin to shi wannan Sulaiman ibn Surat yana daga cikin waɗanda suka karfafa wa Hussein ya taho kufa da ita kufa bai karaso kufa ba aka ɗari. a lokacin gwamnatin Marwan ibn al-Hakam ibn Ziyad ya yaƙe shi aka kashe shi da shi da wanda yake tare da shi to shi Sulaiman ibn Surat din yana ganin wannan abin da aka yi ya taimaka an rubuta mata takarda da tsawo sannan kuma gashi an kashe shi ba su ke yin komai ba sai ya zafi mutane mutum dubu hudu ya ce ku zo mu yi wa Allah alkawari sai mun ɗauko fansar mu sai to wannan fansar da aka taho za a ɗauko shi kuma an turo wasu mayaka sun kai su mutum dubu ashirin wanda suka taho domin su tunkare su kaga mutum dubu ashirin ya za su mutum dubu ya za su da mutum dubu ashirin to a wannan lokacin ne aka kashe shi a wani yaƙi da aka kirawo shi da ma'arkatu ainihin warta a nan lokacin aka kashe shi wannan suleiman ibn surat a shekara ta sittin da biyar daga hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an kashe shi yana ɗan shekara da kuma akwai yana da hadisai akalla guda goma sha biyar a cikin littattafan hadisai an ka kawo hadisansa wanda ya rubuto da wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wannan shine Suleiman ibn Furat shi da ke cewa kuntu jalisan ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallam na kasance ina zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastaqani wasu mutane suna zage zage me za ku fahimta a shi dai ya shigo ke kuma za ku ga annabi yana nan a duk da haka zuciya ta kula ba suna malaman sun ce wannan mutanen da ake rigima da su da mu'azu dan jabal ne da wani shi ko mu'azu dan jabal yana daga cikin mutanen da Allah ya sanya masa halitta na abin da shi da shi sauratul qadar yana taurin hasala to shine suka kama wannan maganganun annabi yana da kameka wa ahaduhuma qad ihmarra wajhu ɗaya daga cikin su fuskata ta yi jajawo wan tafaqat awdajuhu Waɗannan majinakan na aka jijiyoyin nan guda biyu sun kunkumbura فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال لي إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يكفي annabi ya ce ni ba ta wata kalma wannan mutumin da ke fusata har jijiyoyin wuyarsa suka tashi da ya faɗi wannan kalmomin da duk abin da yake ji na fushi da ya tafi lau kala uku billahi min shaitanir ba haba minhu yana wannan kalmar abin da yake ji na fushi zai to aka ce sai wasu suka zago suka zo wurin shi mai wannan fushin in an ɗauka mu'asisin ne a wajen wani suke ganin mu'asisi ne suka zo suka ce da shi ka ce abu billahi min shaytan sai ce hal bi junun kana jin ni ma wakaci ne za ku ce abu billahi da shaytan wata wani lokacin idan mutum ya fusata duk abin da za a gaya maka ba ya shi sa mutum ya fusata inda yadda za a janye shi daga wuri shi ya fi kuma maganar da baki ɗayan ta ba a rufe ta in za a ƙara tattauna ta sai nan gaba saboda a lokacin komai zai iya faruwa kuma yadda wanda yana nuna mana mutuntaka zai yi wahala ka samu mutumin da yake ba shi da wani bangare na fushi sai dai na wani ya kuna wani na wani ya jimawa na wani ya gushe nan da nan to wannan da aka gaya masa haka فقالوا له سكترشي إن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي تعوذ بالله من الشيطان الرجيم كان يمتلي لدى الله لدى الشيطان أبن جيدي فسنتي وانا إنا لدى كن دليلا لإساء مهار يجي من ذلك الله تنبيع يجي يا رسول الله إنا تنكي من وسيلة تند عن النبي يا سمو تنبيع بشي زيتي بشي لا تغضب لا تغضب لا تغضب aka ce "Duk irin wannan duk lokacin da mutum ya zo ki ce kai mun nasiha ka gane waye har bi tafiyar fi sabilillah ina bare ya zai kofa da shi ko ba ka bane in ka kai shi wata islamiyya ce san da zai iya ko zai yi in aka yi mutuwa ka ce wanke gawa da aikin na bane duk wani abu da za ka samu tun da yana da kuɗi sai ka tashi aikin in kuma ka sami shi wani murje ka kato ba shi da kofi sun kwabo in ya zo ya ce yi mun nasiha sai ka ce tafi masallaci ana gini ka ɗau bulo zai iya wata sai da ka kowane mutum a saka shi abin da zai iya in ka san ko abin da mutum da zai iya ba ka saka shi kace yi eh, ka ɓata kanka lokaci ka ɓata masa lokaci ko da sai annabi ya masa wasiki da wannan wannan dai ina nuna mana an shar'anta mutum in ya fusata ya nemi kari ya ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim وعن معاذ بن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كتم زيدا وهو قادر على أن ينقذه دعاه الله على دعاه الله عز وجل على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور الدين ما شاء رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن رواه أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم آه، لا لا لا لا لا to shi ke nan ku zo وعن معاذ بن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam yace shi wannan mu'az ibn anas ana ta shi mu'az ibn anas al juhadi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin sahabban da suka koma misra suka bar madina suka koma misra suka yi zaman su tare da misrawa yana da tasahal wanda ɗansa ya roƙi hadisai da dama daga gurinsa kuma akwai wata nuska ta maganganunsa da ruwayoyin da yi wanda mafi yawanci daga cikin malaman hadisi kamar imamu ahmad dan abbali sun kakkawo a cikin musnad da irin su abu dawud da tirmidhi sun ɗaɗɗauko maganganunsa amma abin ba yana daga cikin sahabban da ba wanda yi magana akan tarihin rasuwarsa da kuma dogon tarihi na bayanin yadda yi rayuwa da wani abu da ya faru a kansa kamar a cikin al-isaba fi tamyiz sahaba kai abin da suka kawo Muaz ibn anas al-juhani sahabiyyun sakana maka shikenan in ka dauko usdul ghaba shi ma masa kawo dogon bayani akan sa da dai sauran littattafai da suke magana akan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam na so samun da mana tarihin sa na duba a kalla wajen guda takwas wanda suke magana kan a bambam da Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ban samu fiye da wannan ba to da ka sai ku karbi ya wannan shi ne abin da ya samu wanda Allah ya sa yana da shi a cikin wasu littattafai ya fara samu wani abu sai ya sanar da mu fatan mu dai abin da ya sa muke dan samu a bambam da Allah domin mu san kimar su musamman ayyansu saboda kada wani mutum ya kawo maka shi ne ya faɗi wani sahabi na manzon Allah sun kuma ya fata shi kai ka san matsayinsa to shi da yake cewa man ka zama gaiban duk mutumin da ya haɗe ya fushi komai ƙanƙanta fushi ta kawo shi na kira man ka zama gaiban kowane iri ne wa huwa qadirun ala an yunjizahu zai iya zartar da abin da fushin ya hukunta masa an zage ka za ka iya raba an da ke ka za ka iya ramawa an ci mutuncinka za ka iya cin mutuncin wanda ya ci mutuncinka sai ka haƙura ba dan tsoro ba ba dan ba ka da yadda za ka yi ba da ahullahu azza wa jalla Allah bai girma da ɗaukaka zai kirawo shi ala rukutul khalaiki kowa ina kallo a lahira kenan yawmul qiyamah hatta a tsari al-hur al-ain ma sha'a a bujiro maka da matan aljanna kalmar hurul a hur din ina jin wani malami ya ce hurun in ya ce yan mata ne masu kilallen ido to in aka ce da mutum aka ce da mace tana da wurkili kaga ne ko ba ta da kyau to wannan ina nuna alamar idan su ba za ka ce suna da katin ido ba sai dai ka ce suna da gada gadan idanuwa sannan farin idan su fari ne kwal ƙwayar idan baƙar baƙa ce wulin shi ne ma'anar tsorin ne Allah ya kafin su ya ce ta amsalin lu'lu'il maknun kai ka ce lu'lu'i ne wanda yake koyayye al-maknun shi ne wanda ba a tattaɓa shi ba ya yi duhu ita ba ta aljanna ba wanda an faro da ne ta gwace kulki ba a kalle ta ba a nan duniya guda bai hauta ba to za a ce da shi ga kuma ya zo ya zaɓa kun san dai ɗan adam dai a nan duniya duk rikicin da ake akan yaki shi sa Allah maɗaukakin sarki sai ta riga mana da gida eh? da abin da za a ci a gidan da kayan kwalatin da za a more da kuma matan da za a zauna da su a gidan aljanna ne kake so ba za ka je aiki ba ba za ka je kasuwa ba za ka je jidda ba za ka je cada ba za ka je kwatana ba ba dauke wuta ba dauke ruwa ba sauro ba cikin cizo ba zuwa ba ka ji an gaya maka komai sai za ka sai aka ce abin da za ka yi kai aiki a nan in ka gama ka in ka je za ka ci ka ne kawai aikin da kai a kan ci za ka yi in an shiga cikin gidan aljanna komai gashi nan ba wahala a yadda kake so a haka za ka ka sha shi ta nan ce ha daniya in kana zaune ka zama bishiyar mangoro ba sai ka tashi ba da ka sai ka sai sun sai ka kira in ka miƙe sai sai ka ƙara yin sana daidai bukatar ka in kana so sai ka nika hannu ka ciro kuma abin da Allah maka kusurce ce kar ka yi alamu ce kar ka sha giya sai aka maka ta da wacce za ka sha ba za ka yi hauka ba ka shafa kuma kai kai shi ba za ka yi wari kai tsari ba ba za ka yi amai ko kai fitsari ko aka ba ka matan aljanna aka ce ka kaurace cewa abin da Allah baya so a nan duniya sai a ba ka matan aljanna wanda yake matar da za ka kalle ta ka ga fuskar ka a cikin fuskar Thank you. ta taɓa na duniya ko to shi ne mu ne watan a nan duniya in kana son ka more sai ka haɗa da abubuwan da za su toshe maka su fito da kyau shi za ga hoda ake shafa a shafa hoda a ka jan baki a ka jagira ko ba ka bane a yi kifan gashi duk ɗaya ba abin da za a yi aiki ciko har a ba duk ciko ake sannan shi ma namiji ya sa riga ya fesa turare ya yi wane ne a yi waye a rike mukulli a hau mota a goge ta a yi wa duk abin da za a yi dai ka jawo hankalinka ka jawo hankalinka to a kan aljanna duk babu wanda duk wani abu da ake na sanadi a nan duniya ya kare komai yana nan shay'un ne tabi'i haka ike zuwa a kowane lokaci gwargwadon bukatar ka yadda kake so abinci ne da ake rigima a kansa a ci abinci a ci abinci ana ta yawo gida gida duk inda ake cin abinci mutane sun sani da na hausawa da na inyamurai da na shanawa da na kowa duk an sani to a can lahira sun abincin miya kawai za ka yi kana sha'awar kaza sai a zube maka shi a gaba in ka ci kakon shi kai tunanin wani sai ku miya karyo maka abincin ya tafi gumin da ya feso maka iska ta zo ya zama maka air freshener فبكي جدا تعمل في اي عيش عيش ده بقى عليش اللي دي ساعته بس الله يساعده ده الجنة وانا أبي هريرة رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم اوصني قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري وانا أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم والمتين يا سيد النبي يا كديش ya da shi auki ne kai mu mafiya wannan mutumin da ake cewa ya tambayi annabi ya ce shi kai mun wasiya wasu ce mu'adu wasu ce amr bin al wasu ce jabir ibn abdullahi wannan ina nuna dai mutane da yawa sun yi wa manzon Allah irin wannan tambaya sun nemi ya musu wasiya kuma annabi ya musu irin wannan wasiya sai annabi ce la taghdab kada ka yi bishi to a nan gurin umarnin manzon Allah da yake la ba, in mun dauke shi a zahirin yadda yake duk mutumin da ibi shi ya aikata babban laifi ya saba wa Allah zai iya yiwa ta mutumin da fushi ba watan ana nufin abin da fushi yake haifarwa shi aka ana ka kai za ka iya yin fushi amma kada ka ɗauki matakin da ya saba da abin da Allah yake so an zage ka kai fushi ka nuna damuwa kafin ka kai zaki an ci mutuncin ka kai fushi ka nuna damuwa ka amma ka ci mutunci an zalunce ka ka nuna an zalunce ka ka kai zalunci in haƙƙin ka za ka ka fata karfi iya haƙƙin ka ka ƙara farat da dalira a ya kame mai ta wannan kalma da ba gaba la ta gaba kala la ta gaba ce kada ka kai fushi a ka faru. to da haka dai cikin na annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko ce waɗannan hadisan duka muka karanta suna magana ne akan mahimmancin hakuri da kuma juriya na cewa idan mutum ne wannan Allah yakan kankare masa kurakuransa sannan yakan ɗaga darajarsa a wannan duniyar ya ɗaga darajarsa a lahira har inda zai kai shi aljanna da kuma azurta su waɗannan ta yi na aljanna Allah ta'ala wa sallallahu alaihi wa sallam wa wa wa sallam